Home. Zo. Zo. Go. Go. Tafi. Home. Go. Go. Kwam. Zo. Go. Tafi. Buzu a kan raƙumi, Musa ya ga buzu, kama kuma ta gan shi. ya gaba, ilimi mai daɗi ga buzu kuma ga raƙumi. Ka ga shi A B C D E F E H I J K ina alfahari da kai mijina ko gidan biki na ji sai ka ji ana faɗin gataccen matar kallon kafin ma a nuna matan mai gari me ake fara nuna wa. <laughs> ilimi hasken haske ne da duhu baya gusar da shi ilimi da sanin yadda za a gina shi ya yi wani abu wannan tsararren ta talla mai fitar ganin tsarin sabon shiri ne akan yakar jahilci nesa da masu wata rana sai ka ji an yi min ministan ilimi a can abuja mutanen da sun fi ka ilimi kai ba arabu ba ba boko ba <laughs> babban kamfani na gabatar da shiri gidan ne express media arts nigeria limited suke gabatar muku da fitaccen sabon shiri mai shahara yaƙi da jahilci to ku ina takardun naku ne ka je ka tambayi honorable haka to ku ne mutanen da aka ɗauka ta hannun honorable mu ne mana yaƙi da jahilci kun san ita siyasa kanta ba fa a yin ta sai da ilimi malamai ga ɗalibanku ɗalibai ga malamanku sannun ku jahilai ranka daɗe kukan daɗi nake da murna ƙara murna yaƙi da jahilci da Allah ma'anar da ɗin nan da ka faɗa. kana son wani abu kenan sai ka ce balakusi shine ainihin turancin kenan. <laughs> kallon mu ne da kuka kuma. na ba tarihi a karkarar nan tamu ni ne mutum na farko da na fara rike biro da wannan littattafai. ka zama hedin master dai. wawa monita ne kai. yaƙi da jahilci. zane su. <laughs> Wannan dattijin da kake tsallakewa fa na gabanka. Eh ba zan yi dukan baban Ramatu ba. Eh? Riki na ne. To kuma shikenan sai ku dinga jibga ƴaƴan jama'a kuma a ce ba za a yi magana ba. Babu mai fahimta kaman kallon Yanzu kamar misali ana karatu ina so zan dan zagaya wani guri ko zan je wani guri. Yaya zan ce malam? Sai ka ce Chichiritos Makatus. Kai kai kai sunan tsohon dan bal din Manchester ne ce Cerito ka je sunan ba haya ne mu da muke kallon bal a birni ma ah, kana wasa da wannan wasu mutane ne suka yi kungiya suna zagina kuma suka sa yara suna da yayyage fastoci na Allah ma da ka so ka yaƙi da jahilci babban shiri sabo mai tsari da farin jini yaƙi da jahilci haruna ma'azu shine ya ɗauki nauyin shirin yaƙi da jahilci jagoran shirin yunusa ma'azu yaƙi da jahilci wanda ya shiryo muku sabon shiri akan ilimi usman ma'azu yaƙi da jahilci yasin awwal shi ne ya ba da umarninsa jahili kawai kana zaune kowa yana zuwa yana yaki da jahilci kai ka zo ka zauna nan excellent man a a to ayyaban shi kai haba Allah push woman ku gaya min ilimin da kuke gadara da shi har ku kira ni jahili turanci da kuma haɗa kalmomi ne yadda ake rubuta wasiƙa da karanta ta za ku gaya min farallolin da suke cikin sallah ko guda nawa ne menene shika-shikan musulunci nawa ne annabawan Allah biyayyen halitta ina aka haife shi wani ne mahaifinsa wace ce mahaifiyarsa matansa guda nawa wace ya fara aura nawa ne suke masa takaba ya'yansa nawa ne nawa ya koma ga Allah ya bari a duniya ya wanne ka sani daga ciki ne ko ɗaya ba wata yaƙi da jahilci